To yau bakoncin wa dandali ya samu. To dandali ya samu bakoncin Rukayya Yusuf Aliyu. To malama Rukayya a bamu labari a takaice. To labarin Rukayya dai ba wani mai yawa ba ne. Na yi primary school ɗina a Bauchi, na yi secondary school a Azari. Eh sai ban samu admission direct for degree ba, sai na zo na yi professional diploma a BUK a Mascom. Da wani course kika nema da farko? Mascom. dama can mascom nake so Tuyi ya aka biki samu ba um, biki ci jam ba ne ko ko gaga eh ban ci jam ba abin da ya faru kenan sosai na ga maimakon na zauna a gida sai aka ce ai ana wata diploma shekara daya professional diploma sai na yi da na yi Allah Ubangiji sai ya taimake ni sai ji labarin a idan kai wannan diploma din Maiduguri University of Maiduguri uh, Mascom suna ba da admission mm. sai kawai na yi applying Allah cikin ikonsa kuma sai suka bani level 2 so kin ga ban bata wani lokaci ba yawwa wani ya dina da ban samu ba faskiya sai Allah ya taimake ni kawai sai aka bani level sai na na gama a Maiduguri an fuskanci gwagwarmaya yayin da ake karatu eh to ba dalibin da zai ce bai fuskanci gwagwarmaya ba gaskiya kowane ai da irin tasa gwagwarmayar da ya fuskanta eh to ni dai gaskiya gwagwarmayar ba wani abu bane kawai ina iya cewa maybe yadda na kwallafa raina hmm. in achieving abin da nake so na achieving ban yi engaging a social activities a makaranta sosai ba. Karatu zalla. Kala eh gaskiya. <laughs> gaskiya. Mm. Ana kira mu yan boko addini amma alhamdulillah eh, haƙa ta cimma ruwa. Wallahi ba ustazanci ba ne. Mm. Because me ne ustazanci ba a ga kana sa hijab, mm. niqab, safa da sauransu ba duk ba na sawa. Boko addini kana yi boko. Irin kawai ni bokon tsantsa na yi gaskiya. ban samu lokacin yin wani abu ba ba bokan kuma alhamdulillahi na ga ya min amfani saboda ko da na gama ni ce na imagine best student during my year kuma dama daily trust suna bawa um, graduates in mascom da suka yi graduating as best students sai Allah ya taimake ni suka bani suna bani kuma sai na fara masters ina gama masters ina cikin ikon Allah a ah, na taɓa aikin jarida na aikin jarida shekara uku da daily trust na fara abuja suka da ni kano to daga nan kuma dama ina samun aiki na applying masters sai na samu masters ina gamawa allah ya taimake ni sai bayero suka dauke ni koyarwa to ina kuma zuwa bayero ba bata lokaci sai na fara PhD na to alhamdulillah kuma cikin kankanin lokaci Allah ya taimake ni na yi na gama yanzu an kammala kin zama doctor ah, alhamdulillah to <clears throat> kin ce kin koyar da kike koyarwa da kika fara koyarwa ya kika tsinci kanki Ya ni dai dama koyarwa abu ne da na yake ban sha'awa tun fil azim because mahaifina koyarwa ya yi yauwa malami ne don haka na tashi ina da sha'awar abin hmm. to ko da yanzu kuma da tun muna makaranta ina irin tutorial tsinan da hmm. ake da sauransu duk mutum na yi so da eh to da na zo gaskiya gaskiya ba zan ce ban kin san sabon abu mm. ba zan ce dai ban ji wani iri amma gaskiya ni ban samu wani kalubale ba saboda dama abin da nake so kenan kuma Allah ya taimake ni na samu kaina a take suke duk abin da kika sa a gaba sai kin cimma gaskiya to yanzu me burin ki to babban buri na yanzu a rayuwa mm. na kammala PhD mm. shine Allah Ubangiji ya taimake ni na yi saukar Alkur'ani. Masha Allah, banda fannin karatun boko kuma kin kai aya kenan ko zaki kara gaba? A to aya dai a ina so na dan tattaba wasu wajaje kamar ina so na yi ko da pgd ne a education sai kuma idan zan samu na yi um, masters ko kuma wata diploma dai a development communication ma zama farfesa to ina kaɗa ni na na ce tun ai ga professor abu ne wanda rubuce rubuce zan rika yi da mm. sauransu ba mm. wai in shiga aji a koyar mun ba. Ana taɓa rubuce rubuce. A ah, alhamdulillah alhamdulillah ina iya bakin kokari na ko. rubuta ko presentation ko. Eh to ba zan iya cewa na rubuta ba rubuta littafi na wawai ni mm. kai karan kaina ba amma na yi rubuce gaskiya da yawa na babba da a journals a a kuma da wadda da textbooks wasu sun fito wasu kuma suna process din fitowa kuma alhamdulillah a yanzu haka ma akwai um, journals da yawa kamar daga kudin nan bayan sun turo call for paper za ki ga sun kira ni personally dan Allah in contributing yawa so kin ga ai wannan indication ne cewa alhamdulillah na fara samun karbuwa ina labarin aure aure bai takura karatu ba to zan ce bai takura mun ba ni kamar abin ne gaba ɗaya ya zo min a lokaci da yawa lokacin da na gama makaranta ina gama service na yi aure na samu masters na samu aiki almost at the same time eh kuma yanzu haka yara na biyu kuma gaskiya mijina has been very supportive because eh, duk a gidan aure na yi masters na yi kuma yi phd ina kuma kin ga ba wani break street mm. ina gama masters na fara phd kuma alhamdulillahi dukkan su a cikin shekara uku uku ne na gama <laughs> to a a to gaskiya ba na ce haka ba kawai dai maybe na ci da dedication to wace irin shawara zaki ba matasa musamman mata to gaskiya shawarar da zan ba wa matasa shine duk abin da mutum ya sa a gaba ya yi shi bil haƙƙi da gaskiya ya ji tsoron Allah kuma ya zama cewa ya sa ma shi wani target da duk yadda zai yi cikin ikon Allah zai kokari ya cima burinsa. Eh, to na gode sosai. <laughs> Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.